Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da takwas Shirye shiryen Dauda don haikali Dauda ya sa aka kira dukkan shugabannin Isra'ila su taru a Urushalima, shugabannin ƙabilu, manyan hafsoshin ɓangarorin hidimar sarki, manyan hafsoshin dubu dubu da manyan hafsoshin ɗari ɗari da kuma shugabanni masu lura da dukkan mallaka da dabbobin da suke na sarki da kuma ’ya'yansa maza, tare da fadawa jarumawa da kuma dukan mayaƙa masu kwarjini. Sarki Dauda ya miƙe tsaye ya ce, Ku saurare ni, uwana, da kuma mutanena, na yi niyya in gina gida a matsayin wurin hutu domin akwatin alkawarin Ubangiji, domin zatin mu. na kuma yi shiri don in gina shi, amma Allah ya ce mini, Ba za ka gina gida domin sunana ba, saboda kai mayaƙi ne ka kuma zub da jini, duk da haka Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya zaɓe ni daga dukan iyalina don in zama sarki bisa Isra'ila har abada, ya zaɓi Yahuda a matsayin shugaba, kuma daga gidan Yahuda ya zaɓi iyalina daga ’ya'yan mahaifina maza kuwa ya gamsu ya mai da ni sarki bisa dukan Isra'ila, cikin dukan na maza, Ubangiji kuwa ya ba ni su da yawa, ya zaɓi ɗana Solomon Ya zauna a kujerar mulkin Ubangiji a bisa Isra'ila, ya ce mini, Solomon ɗanka shi ne wanda zai gina gidana da filaye da suke kewaye da shi, gama na zaɓe shi ya zama ɗana, ne kuma zan zama mahaifinsa, zan kafa mulkinsa har abada, in bai kauce ga kiyaye umarnaina da dokokina ba, yadda ake yi a wannan lokaci. Saboda haka yanzu ina umartarku a gaban dukan Isra'ila da na taron jama'ar Ubangiji da kuma a kunnuwan Allahnmu, ku yi hankali, ku kiyaye dukan umarnan Ubangiji Allahnku don ku mallaki wannan kyakkyawar ƙasa ku kuma bar wa zuriyarku gādo har abada, kai kuma ɗana Solomon, ka san Allah na mahaifinka, ka kuma yi masa hidima da dukan zuciya da kuma rai, gama Ubangiji yana binciken zuciya yana kuma gane dukan aniyar tunani; in ka neme shi, za ka same shi, amma in ka yashe shi, zai ƙi ka har abada, ka lura fa, gama Ubangiji ya zaɓe ka don ka gina haikali a matsayin wuri mai tsarki, ka yi ƙarfin hali, ka kuma yi aiki. Sa'an nan Dauda ya ba ɗansa Solomon tsari domin shirayin haikalin, gine ginensa. ɗakunan ajiyarsa, ɓangarorin bisansa, ɗakunan cikinsa da kuma wurin kafara, ya ba shi tsarin dukan abin da Ruhu ya sa a zuciyarsa saboda filayen haikalin Ubangiji, da ɗakunan kewaye, da ma'ajin haikalin Allah, da kuma baitulmali na kayayyakin da aka keɓe, ya ba shi tsari game da ɓangarori na firistoci da lawuyawa. da game da dukan aikin hidima. a cikin haikalin Ubangiji da kuma game da dukan kayayyakin da za a yi amfani da su a hidima, ya kimanta yawan zinariya don ɗaukar kayayyakin zinariya da za a yi amfani a kowane irin hidima, da yawan azurfa don dukan kayayyakin azurfar da za a yi amfani da kowace irin hidima, da yawan zinariya don wurin ajiye fitilan da fitilunsu, da yawan zinariyan da za a yi amfani don kowace fitila. da wurin ajiye fitilanta, da kuma yawan azurfa don kowane wurin ajiye fitila da fitilunsa, bisa ga yadda za a yi amfani da kowane wurin ajiye fitila, yawan zinariya don kowane tebur saboda burodi mai tsarki, da kuma yawan azurfa saboda teburin azurfa, yawan zinariya zalla don cokula masu yatsu, kwanonin yayyafawa ruwa da kuma tuluna, yawan zinariya don kowane kwanon zinariya, yawan azurfa don kowane kwanon azurfa, da kuma yawan tacacciyar zinariya don bagaden turare, ya kuma ba shi tsari don keken yaƙi, wato, kerubobin zinariya da suka miƙa fikafikan su suka inuwantar da akwatin alkawarin Ubangiji. Dauda ya ce, Dukan wannan ina da shi a rubuce daga hannun Ubangiji zuwa gare ni. ya kuma ba ni ganewa cikin dukan tsarin fasalin filla filla, Dawuda ya kuma ce wa Solomon ɗansa, Ka yi ƙarfin hali, ka kuma yi aikin, kada ka ji tsoro, ko ka fid da zuciya, gama Ubangiji Allah, Allah na yana tare da kai, ba zai bari ka ji kunya ko ya yashe ka ba, sai an gama dukkan aikin saboda hidimar haikalin Ubangiji. Sassan firistoci da na lawuyawa suna a shirye domin dukan aiki a haikalin Allah, kuma kowane gwani mai niyya a kowace sana'a zai taimake ka a cikin dukan aikin, shugabanni da dukan mutane za su yi biyayya da kowane umarninka.